ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما duk wanda ya yi mummunan aiki ko ya zalunci kansa da yin zunubai sannan ya nemi gafara daga wajen Allah halin yana mai tabbatar da zunubinsa yana nadama ya bar yin zunubin to zai samu Allah har abada mai yawan gafara ne ga zunubansa mai jin kansa.